yi haƙuri yalla wasu kun gayyata jarabawar aiki biyar aka tura ma me sa baka zo ba sai ko ne ta samu a hanyar zuwa na a ta dalilin wasu matsalolin gari yalla bai eh, a gabarce ni daga ina ka zo yanzu daga babban ofishi ne na yan sanda a kusar ofishin nasu dai ya sunanka eh, falani wannan ai sunan waje ne kuma sunana ne yalla bai matakin kwarewa mama wani irin sunan digiri ne wannan yalla bai idan nace digirin master b gare ni magana za ta yi tsayi da yawa shi yasa na takaita nace maka mama to shi kenan ka samu yalla bai na gode sosai na ji daɗi allah saka da alheri na ce ka kaddara ka samu aikin ta ranar farko ka taho ofis sai ka ga ofis yana ci da wuta ya za ka yi gobara a ranar farko kuma yalla bai wani abu ne haka Gargame baki ofishi ya kama da wuta me za ka yi eh, eh, yalla bai wayoyi biyu ne a nan zan yi waya wa hukumar yan kwana-kwana sai yi kokarin kashe ta kafin su zo duka wayoyin ai ba sa aiki eh, yalla bai ga wani ka ta hannu ai ba shi kenan ba zan san gama musu waya kafin su zo sai yi kokarin kaye ta to ai ba kuɗi a ciki kuma batiri ya dode ya ka yi eh ya zan yi eh to eh, eh, eh yawa zan shiga cikin ofishin labai eh akwai irin jan bokitin nan da ake ajiyewa na koda ta ɓaci zan san game shi da yashi sai yanzu wurin wutar in an taya mata yashin yan labai bokitin ya fashe kuma ma babu yashi ya za ka yi kai to ya zan yi babu su eh yawa ai akwai ban daki yin labai sai in je cikin jebo ruwa zan cika bokitai sannan je an taya wa egiyar wutar ban biya kudin kamfanin ruwa ba babu ruwa ya za ka yi eh yan labai mahaya aha sai in hau mahaya ah. ban biya kudin lantarki ba mahaya ba ta aiki eh, ya labai idan na bi tattakalu na yi kasa zan samu jami'in tsaro a wajen sai in gaya masa ya kira yan kwana-kwana sai in yi kokarin kashe wutar to ai hakan ba zai yiwu ba me yasa to ai shi jami'in tsaron kurma ne kuma idan karfe shida ta wuce baya gani makanta dare ce da shi <laughs> to a wannan hali ya zaka yi haka ne yalla mai takardar neman aiki na zan iya samun abuna kwarai kuwa mm. kai wai me ma ka ce waya ba ta aiki kuma baka sa kuɗi ba ta hannu bokitin cikin ofishi kuma ya fashe sannan babu yashi kasancewar baka biya kuɗin kamfanin ruwa ba babu ruwa kuma baka biya kuɗin lantarki ba mahaya ba ta aiki jami'in tsaro kuma kurma ne da safe sannan kuma bayan karfe shi sai ya dawo makaho a hakan ne zaka kira nan wajen ofis abin da ya fi alheri ga wannan wajen shine eh a sai burbaɗa masa wuta eh wuta wuta wuta wuta jama'a wuta wuta wuta jama'a wuta wuta wuta jama'a jama'a oh fushin shugaban kamfani ya kama da wuta yana cewa wuta wuta wuta a kawo agaji yana bai mai kikonewa ne a ciki kishinmu ne kawai wannan shi ne. ku haɗu da mu a wani shiri na gaba wannan sabon shirin zai ringa zuwa muku a wannan tashar amma kafin nan ku danna subscribe ta yadda muna ɗorawa zai ringa faɗo muku domin ku kalla